baba ka daure ka bani wanda nake so samu mijin aure ba a su har da wanda ya taba sata so so in domin a yanzu kai ya waye duk wata al'ada ta zamani mu aje ta mu dau addini shine mafi rinjaye mu zamanin da sanda aka yi aure kenan zana ku wanda kuke so kefa ni ko suwidi nake so ummi kefa magaji ikediya nake so ina sadiya binaidi eta nake so fa'iza kefa sunusi heri nake so aisha khalid ni ko hamza nake so